Misalan irin waɗannan jam'iyyu akwai PRP ta Malam Aminu Kano da SDP da Mashir Abiola ya takara inuwarta a zaben 1993. Kazalika aka iya samun jam'iyyu na zai da 'yan takarar gwamna wasu jihohin amma sai su buge da mara ɗan takarar babbar jam'iyya a zaben shugaban ƙasa. Ɗan takarar gwamna na PRP a Katsina Imran Jino ya ce sun yi kuro don sauya wannan ɗabi'a da ke takura tabarmar demokuraɗiyya a Najeriya. Da in ka diba wa'ancan jam'iyyoyin ɗan juma ne da ɗan jummai wannan ya fita nan ya shiga nan wannan ya yi nan wannan ya shiga can amma in ka diba daga 1978 da aka kafa jam'iyyar PRP akwai mutane tun a ranar da aka yi gangamin suka shige ta har yanzu wasu su Allah ya masu tsawon rai suna da rai suna nan wurin ba dan sun samu kuɗi ba ko dan sun rasa kuɗi ko dan wani abu har yanzu suna nan aƙida suna nan da za mu ƙara dawo da su mu jawo su mu yi gangami kowa ya ya fito musamman a jihar Katsina za ta yi bakin abin duk da ya kamata na shari'a wanda za ta ci zaɓe insha Allah. Hakanan shi ma ɗan takarar majalisar dattawa a kibi ta tsakiya injiniya Faruk Umar a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP na nuna ƙwarin gwiwar nasara a takarar. ko ba ihsanin kuɗi da manyan 'yan siyasa ke amfani da su wajen samun ƙuri'a. Wai a ce wai sai wanda yake da kuɗi sai wanda yake wani hamshaki sai wanda ya bunƙasa wanda ya riƙa shi za a tura ya kusa mutane gaskiya ba daidai bane ba. Ubangiji da ya halitta mutane ya ba kowa tashi basira ya ba kowa tashi fasaha. Amma faru Umar ana duba dadewa a siyasa ko kuma in ce jama'a waɗanda za su fito su yi zaben nan kuma an san irin tasirin da wanda yake kan kujera yake da ita da kuma wanda ya daɗe yana wannan harkar ta siyasa ya kake ganin kanka a cikin wannan takarar so nawa mutane kalilan ke cin galaba bisa ga mutane masu yawa da yadda ubangiji ai ko me yadda ubangiji ce duk da haka 'yan manyan jam'iyyu da ke barazanar gocewa jam'iyyar na cewa koma dai a can kasa za su kauce amma suna sa ran wanzuwar jam'iyyar a tarayya Matashi Yaku Yakubu Yobe da yin yunkurin takarar majalisar jiha amma bai samu nasara a inuwar APC ba, ya yi togaciyar ɗaukar matakin da ba zai taimaka wa APC ba. In ka duba ga dukkan iya mayar da muka yi a baya, ai muna tafiya ne a matsayinmu na waɗanda muka sayar da ranmu ba dare ba rana mun tsaya tsayin daka sai jam'iyyar nan ta kawo sannan kuma muka duba ga irin rashin adalci da jam'iyyar nan take ciki shi yasa wannan muna mata hannunka bai sanda ne nan da karamin lokaci in jam'iyyar nan bata sauya akalan tafiyarta ba to ina kyautata zato yadda na ce maka zan banka wa katin nan na wuta ba ni da haufi akan zan cinna mar wuta in sauya sheka in koma wata fatin wanda tukuna ba zan yi saurin bayyana sunanta ba dogon lokacin da ake da shi zuwa babban zaɓe a fabarerun baɗi zai iya gajiyar da 'yan siyasar kuɗi inda masu bayanan cusa manufa za su fi cin gajiyar hakan Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.